أن الله عز وجل نهانا في كتابه الحكيم عن خيانته وخيانة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخيانة الأمانة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون وقال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما عباد الله الخيانة من الأخلاق السيئة التي حذر الإسلام منها فهي خصلة ذميمة تسبب إندام الثقة بين أفراد المجتمع المسلم وهي قبيعة لا ترضاها النفوس السليمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أينما كانوا الحمد لله وكفى وصلاة على عبده الذي اصطفى وآله المستكملين الشرفا أما بعد عباد الله وكل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره قال الله تبارك وتعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إخوة الإسلام ومن علامة النفاق ائتيال الخيانة فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اعتمن خان وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن خائن الأمانة لا إيمان له فالخيانة تنافي كمال الإيمان أيها المسلمون وللخيانة صور متعددة وأنواع كثيرة ومجلات مختلفة ومن مظاهر الخيانة ما يأتي ذكره أولا الخيانة في الدين والعقيدة ثانيا الخيانة في الشريعة الله وذلك بعدم تطبيق أحكامها ثالثا الخيانة في نشر المخدرات والمسكرات بين أفراد المجتمع رابعا النظرة الحرام خامسا الخيانة في الكف سادسا خيانة الشريك لشريكه سابعا الخيانة في الولاية ثامنا عدم حفظ العبد جواريه وهواصيه من المعاصي تاسعا عدم تحفيظ حقوق المجالس عاشرا إفشاء أسرار بين الزوجين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين أينما كانوا dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah lokacin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawunanmu da miyagun ayyukan wanda Allah ya shiryar da shi <coughs> ba wanda zai iya fatar da shi wanda ya batar da shi ba kuma wanda zai iya shiryar da shi na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai suke ba shi da abokin tarayya na ce da lalle annabi Muhammad ina da aminci Allah su tabbata a gare shi Bawan sani kuma manzon sani. bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani huduban mu ta yau tana magana dai kan jan kunna al'umma da tsoratar da su da nuna musu munin yaudara a cikin musulunci yau yaudaran nan mutane ba sa ɗaukata komai an mai da ita ba komai ba mutum ya amince maka ka yaudare shi a cikin iyalinsa ka yaudare shi a cikin dukiyarsa ka yaudare shi a cikin magana ka yaudare shi a cikin 'ya'yansa ku sani ya ku uwa musulmi ya ku uwa muminai lalle Allah mai girma da buwaya ya hane mu a cikin littayensa mai hikima dangane da yaudarar addinin Allah da kuma yaudarar manzonsa annabi Muhammad gida da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma Allah ya hana mu yaudara a tsakanin junan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku wayanda suka yi imani kada ku yaudari addinin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada kuma kada ku yaudari amanoni da suke tsakankaninku alhali kun sani Allah mai girma da buwaya ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan idan kana jin tsoron wata yaudara daga wasu mutane wayanda kuka kulla alkawari da kai da su Allah ce to fabid ilaihim ala sawa kai wati da wannan alkawarin da kuka kulla da su a bisa ga daidai wa daidai in ka ga dama ka cika alƙawarin. in dai ka fahimci akwai yaudara domin lalle Allah subhanahu wata'ala baya son mayaudara kun ga idan mun kalli wannan ayar a ka'idar musulunci duk wani wanda kuka kulla wata amana ka fahimci mayaudari ne yana cutar da kai azzalumi ne ba lalle ne ka cika masa wannan alƙawalin ba in ka ga dama ka cika masa alƙawalin in ka ga dama kuma ka yi yarfi da shi duk da asalin wannan maganar ana yi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaice duk wanda kuka kulla wata amana da shi yaudara ta shigo ciki to ya walwale wannan alƙawarin tsakaninku da kai da shi Allah subhanahu ta'ala yake cewa kada ka yi jayayya da su dangane da wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum kada ka yi jayayya ga waɗanda suke yaudarar kawunansu Allah subhanahu wa ta'ala baya son duk wani mayaudari maha'inci mai yawan aikata saman Allah subhanahu wa ta'ala yayan waye da mun kalli wa'annan ayoyi suna tabbatar muna haɗarin yaudara kuma dama ya an ce yaudara shine mutumin da kai yarda da shi ka amince masa kan miƙa bai wuya amma ya dawo yana yaudararka to wannan mutumin bai da amana saboda haka magana amince mai da ya da shi da sake masa karka yadda da wannan kada ka ɗauka wai wannan abin da kake yi wani ƙoƙari na haka cikin addini ba ƙoƙari na haka ba a ƙa'idar musulunci mayaudari maci amana ba abokin zama ba ne ya ku bayan Allah yaudara yana daga cikin miyagun ɗabi'u wayanda musulunci ya tsorata a kansu yaudara tana daga cikin ɗabi'a muni ɗabi'a ce abin zargi da tuhuma kuma tana walwale rashin aminci tsakanin ɗaiɗaikon al'umma yaudara wata mugunyar ɗabi'a ce wadda duk wani wanda adda zuciya na lafiyayya to ba zai amince mata ba don haka abubuwan da suke waruwa a ƙasar nan hankalin kowa ya kamata ya kawo amanoni da a tsakaninmu da dukkan al'umma da muke mu'amala da su to wajibinmu ne ka sa ido ga duk wani wanda ka amince ma ka fahimci yana yaudara ka hatta tsakaninka da iyalinka direban ka ne amma bai iya tsara amanan nan da ka bashi yana cin amanarka ya kamata ka ɗauki mataki tsakaninka da kai da shi ba wai magana ka ce wai na bashi da Allah dai ta yi ta yi ba a'a mataki ya kamata ka ɗauka don ni rashin ɗaukan matakin nan na iya jawo maka kowace matsala mun sha magana tun daga abin da ya sha makarantun ne da uwaye suke kai 'ya'yansu makarantun na addini islamiyoyi makarantun nan boko masu zuwa suna ɗauko muku 'ya'yanku masu kai muku iyalanku masu karantar da su wajibinmu ne kowanne ya tsaya ya kalli yaya tarbiyyar waɗannan mutane yaya tarbiyyar makarantun nan yaya tarbiyyar malaman makarantun nan duk wanda ka fahimci ba mutumin kirki ba ne a makarantar da kake kai ɗanka kana da dama ka yi ƙorafi da shugaban makaranta cewa da wane da wane da kuka suke aiki ƙarƙashinku maciya amana ne ga amanonin da an ka taɓa danka musu wuri kaza da wuri kaza sun ci wannan amanar kasancewa ɗana na wannan wurin ina ganin su wannan farfajiya ba ni jin aminci ɗayan biyu ko dai a ɗauki mataki su da wannan wurin ko kuma ni in ɗauki mataki wannan wajibi mu ne mu yi wannan domin abubuwan da suke waruwa in ka tsaya ka kalla darussa ne suke ta waruwa a wayi gari a ce mutumin da aka abutu da shi aka danka masa a matsayinsa na shugaban makaranta an ɗauki ya an danka masa ko ya'ya an mika mai har ya iya dawowa ya ci amana wayannan yaran ko ya ci amana wannan yarinyar ya kama bibiyar ta har ya ga ya salwantar da rayuwarta kowace irin hanya ya bi wajen salwantar da rayuwarta to kaga ba akwai matsala matsala da amana kuma waɗannan abubuwan sun fara bayyana ne suna nan a makarantun nan mu na boko suna nan a makarantun nan mu na addini wajibinmu ne mu tahi tsaye mu sa'idu ba daidai ba ne mu saki ka sake dama ana cin amana ka ana zaluntarka yanzu duk wanda ya san abin da ya waru din nan a jihar kano akwai tashin hankali mutumin da kake biyan kuɗin ɗiyarka kuma ya rike yarka a lokacin da ya fahimci cewa yarka ta gane shi kuma ya ji rashin aminci duk da haka sai ya sarwantar da rayuwarta ya dawo ya yi ƙarfin hali ya ce kuma a bashi kuɗi bayan ya kashe ta kaga akwai matsala to da wajibinmu ne mu sa ido tun daga masu ɗaukar 'ya'yanmu zuwa kai su makaranta da malaman da karantar da 'ya'yanmu da masu yi musu latif da masu dawowa da su matsaloli na nan hobris ana samu akwai masu mashin ɗin da ake amince ma su ɗauki yara su kai su makaranta sai sun biya wani wuri sun lalata yarinya sun yi ɓarna da ita sun yi baɗala da ita sannan su kai ta gida an sha irin wannan abin yana faruwa dole a mataki a makarantun ne ya zama wajibi ga kowace makaranta ta tsaya ta natsu ka sa ido sosai wajen suwaye malaman sannan kai dole na ka sa ido wane ne jagoran makarantar da ɗanka yake ya tarbiyyar shi ya amana kai ya ya halayensa domin wannan abu ne da yake waruwa wanda ɗaya daga cikin abubuwan da ka waruwa da suka bayyana ya ku bayan Allah dukan mayaudari babu makawa wato sa? da makirfinsa za su dawo a kan kansa kuma babu makawa al'amarin mayaudari ba zai bayyana Allah ba a zalimi ba ne duk abin da ka ga mutum na yi na ha'inci na cin amana na zalunci wallahi komi daren daɗewa wannan abin zai koma a kan kansa kuma wallahi komi daren daɗewa sai Allah ya tona asirin shi Allah kake sarki ya ce lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da kaidin masu haƙinci ma'ana zai tona asirinsu ya ku uwa musulmi yana daga cikin alama ta munafucci mutum ya saba da yautara har yaudara ta zama al'ada ta da jiki ne to irin wannan alama ce da ke nuna wannan mutuwan munafuci ne hadisi ya tabbata cikin buhari da musulmi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alamomin munafiki guda uku ne idan zai ba da labari ya yi ƙarya idan aka yi alkawari da shi ya saba idan aka amince masa ya yi yaudara annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya labarta mana cewa mayaudari maji amana babu imani tare da shi mafi amana imani nai bai kammala ba to wanda manzan Allah ya baka wannan magana din kai don mi za ka yarda da shi imani ne bai kammala ba komi yana iya yi ya koyan uwa musulmi yaudara tana da hanyoyi da yawa tana da nau'o'i tana da ababen da suke bayyana da ita tsarara na daga cikinsu abin da yake waruwa shine yaudara a cikin addini da aƙida akwai da a cikin addini suna amfani da rigar addini suna yaudara suna amfani da rigar aƙida suna yaudara kana ganin mutum da da'awar sunna ko da alama mutumin kirki ne a bayyane amma mugunta na nan ya yaro to irin wayannan mutanen dole ne a tona asirinsu kada ku basu cikin al'umma suna cutar da al'umma babu yaudara a cikin addini babu yaudara a cikin aqida abu na biyu shine yaudara a cikin shari'ar Allah subhanahu wata'ala menene yaudara a cikin shari'ar Allah da wakil sarki shine rashin dabbakar da hukunci ga wanda hukunci ya farma in dai an ga ce wanga yayi laifi wato ƙasar nan in ka tsaya ka kalli rayuwarmu da mutanenmu za ka tabbatar da akwai jihar cikin al'umma irin maganganun da suke hitowa bakunan mutane ga abubuwan da suke faruwa dole hankalinka ya tashi to don mutum ya yi laifi ya yi ikirarin ya yi laifi to sai a ce a yahe mai to in aka ci gaba da yahe mai gobe wani zai sannan kai da kake magana a yaji wai haka yana magana ya baka tausayi kai amma ni wallahi ya bani tausayi a'a kai ya ma ya kuka ko ni yayi a ƙara sa hukukan mana sai a ƙara isuwa ya yi kuka a daman kukan ya same shi to a ƙara isa shi ƙara kuka gobe wani bai koma amma irin waɗannan ababen sai suna faruwa cikin al'umma kuma ana kallon su aka ƙale babu sadda za a daina waɗannan ababen babu sadda za a zauna lafiya cikin al'umma saboda haka irin wayan na ababen a wani yanzu yana magana wai to ai ba namiji ya ba ba namiji ne ya kashe ba mace ce ya kashe don haka bai kamata a yi bai adalci dan Allah jama'a kalli waɗanda maganganu na jahilci shin wai in baka sa addini ba dole sai ka yi magana ba ka bari wayan da suka sa addini su yi magana Wayan da suka sa addini sun yi magana kuma duk matakin da ya kamata a ɗauka suna nan suna bi sai an tabbatar da shi saboda ƙasa ta zauna lafiya na abubuwan da suke waruwa suna daga cikin abubuwan da kasa kasar nan ba za su zauna lafiya ba yayin uwa yana daga cikin abubuwa da suke bayyana na yaudara karara shine watsuwar yaɗa kayayyakin shaye-shaye cikin al'umma duk mutumin da yake sai da kayan shaye-shaye yana ƙoƙarin lalata tarbiyyar matasa yana ba su kayayyaki na shaye-shaye wannan mutumin ya ci amanar al'umma domin kaso da yawa cikin ɓarnar da aka yi ƙasar ga waɗanda ke yin ka ko da suka yi ba sa cikin hankalinsu wa ya taimaka wa ke ba su kayan ƙwayar wa ke sai suwa duk irin waɗannan mutanen mayaudara ne a ɗauki mataki a kansu idan ana son ƙasa ta zauna lafiya sannan yayan uwa yana daga cikin nau'in yaudara shine annazratul hara wato kallo na haram mutum ya amince da kai kana shigowa cikin gidansa kana cin abinci cikin gidansa kana karantar da iyalinsa kana waye-waye duk bai ga wanda zai cin amana ba sai yar da aka ba shi ya tarbiyyantar da ita wadda ka amince masa ya ba ta tarbiyya duk kun abin da ka waruwa a firamare dinmu a secondary school dinmu a jami'a dinmu waɗanga abubuwa suna faruwa akwai wata da muke magana da ita ana maganar mata aure ba a neman mata aure ta ce ai kai malam mata aure akwai waɗanda ƙararama su ba su komi ɗa'in ba mata aure ba ta ce akwai ruwan da ya taɓa mata magana iskanci ta ce to ai kai ni mata aure ta ce to ai ni ma mijin aure nake ke da ke mata aure ni mijin aure domin gani kalli wannan maganar abubuwan nan ga su suna ta ruwa ruwa ruwa ruwa da ake da su eh saboda haka dole ne a tahir ya dau mataki duk makarantun ne su tahir tsaye dau mataki hukumar ilimi ta tahir tsaye a san kaɗa waɗannan miyagun mutanen suna nan tsatsaki ana ruwa musu asiri a tona musu asiri a ɗaukar musu mataki domin a zauna lafiya mutum ya dawo yana kalle-kallen iyalinka yana neman iyalinka sannan yaudara ta biyar yaudara a cikin kasuwanci shi ma ya taimaka kowa ya sani kasan nan irin yadda za ka amince ma mutum da abubuwa ya zo shi yana da awai ya shaƙa maka abu wai an mutum za ka je wai ƙararri za ta Nini shaƙa mai motar nini shaƙa mai mashin din nan nini shaƙa mai wayan nan nini shaƙa wai an mutum na ikirari shi ya shaƙa mu ya ci amana tun da shaƙe ma akwai yadda aka maganin ba wani shaƙe a kai ta a shaƙe shi na shidda yaudara a cikin abokin tarayya wanda kuke kulla wata amana ko kulla wani kasuwanci tsakanin yau mutum za ka amince maka danka mai wata amana wani zo tun da kana zaune ba ka da abin yi zo in saya maka mashin zo in saya ma yan bara zo in saya ma kaza mun ka'idan mu shine ayi kaza ayi kaza ayi kaza wallahi mutumin nan kamin a cewa annan yayi kokarin gina kansa kai ko ya rusa ka in kai mai magana kawai sai dai zuwa maka makoli kai kai ga kayanka ce a ba magana kaka rana ba bari mu haɗu kotu a yi bayanin yadda aka yi tukwana dole gidan da ya gina ko duk abin da yake da shi kadarar da yake da ita a ɗauko ka a ɗau mataki a baka hakkanka don mi irin wani na ababen suna faruwa sannan yaudara ta wato bakwai shine na fil wilaya yaudara shi shugabanci nan kan da daliza a cewa kada kallahu al'azim nan ba a cewa kuɗi maganar ba su ma da daɗin ne tsayawa ma a ɓata lokaci wajen yinsa zara cikin shugabanci wanda ake kowa ya sani irin yaudarar da ake cikin shugabanci karara kowa ya sani to a je a yi gyara sannan abu na takwas shine rashin kiyayewar mutum ya kiyaye gabbai ne gabban nan amanoni ne bakin nan amana ce kawa amana ce ciki amana ce al'aurarka amana ce komai naka ka tsara waɗannan ne na tara rashin kiyaye haƙoƙin majalisun da kake zaune inda kaka zama abokan mu'amalarka abokaninka a wasu abubuwa da kuke na sirri wanda bai kamata a ce kana zuwa kana yayata su ba kana bubuɗa su wasu wurare na ƙarshe na goma shine wato ƙoƙarin yaɗa sirri tsakanin mata da miji a ce sirrin da a tsakanin mata da miji mace ta zo da ita da mijinta sai mu'amala ta aure namiji ya zo mazauna yana daga kawa sama yana cewa shi na mai gadon zinari shi na mai kaza shi na mai kaza kana tona ma ka asiri ana kallon ta tsirara wannan bai dace ba ana yi ko ba a yi tsakani da Allah ko sani ana yi su ma matan ana samu in sun je suna ta bayyana asirin da kawaruwa tsakaninsu da su da mazajensu wannan yana daga cikin cin amana kuma yana daga cikin abin da yake ƙara tallata wato baɗala da rashin kunya a cikin ƙasar nan muna roƙon Allah mu daukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon lisantarta kuma ila salatukum ya rahamakumur rahman الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله